na baka su ne musu zai shiga aljanna annabar ce daga nayi wannan wallazi nafsi biyadi ko wallazi ba asani bil haqi ma antum fi dunya bi arafa bi azwajikum wa masakinukum min minhu ku dinnan da kuke raye a duniya lokacin da ne wannan aka wannan damar Yadda kowa ya san gidansa ya san matarsa to ba ku fi su sanin gidansa ba kowa kowa an bude masa ya gani to wannan ita ce shafa'a wadda annabi alaihissalamu zai yi to in yi wannan kuma alaihissalamu sai kuma a zo wanda duk alhassana ta ta rike shi biyu sai a ce an janye sannan ya shi halitta mai yawa za su fada a wuta sai ya shiga tsohon ya ce na baka ceto to shi ma nan ma zai ta fitarwa ita fitarwa ita fitarwa bayan ya fitar to sai kuma ya nema ceton dai kuma kaga an yi na farko na ƙada'uwar qada'i wal hisab an yi na biyu na shiga aljanna an yi na uku na fitar da mutane daga wuta an yi na hudu na wa'anda hasana ta kakare mu za su huta an kubutar ta kuma ya sake wani na cewa a bawa masu alfarma dama su masi to wannan za a annabawa da shahidai da salihai dama su kuma su ceton da za su amma sai wanda Allah ya zaba ya da ya ceton kuma sai wanda aka ba shi dama ya ceta so da ka ba wanda ya sai na kandami sai da yake so shi kadai ne yake da wannan ikon subhanahu wa sai wanda ya ba to wannan shine abin da wannan ita aya ta kunsa na shi ce ta waɗannan wanda annabi alayhi salatu wassalam shi Allah ya wannan alfarmar ta wannan ceton hawa hawa hawa hawa hawa hawa sai kuma wanda suke cikin aljanna su kuma sai a dinga daga darajarsu wane ina aljanna kaza sai a daga shi ce tashi na mai da kai wacce wacce tafi shi amma tsakanin aljanna da aljanna idan akwai ta ɗaya misali ta biyu nisanta ya fi tsakanin sama da ƙasa in ba kai shi aka yi sai dai kalle su kamar tauraro ma shi ne zai wani ca ɗagawa ne a kai shi can a ɗaga wani a kai shi can a ɗaga wani a kai shi can alayhi salatu wassalam to saboda haka wannan bawan Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah izawa shi ne yake san sa fiye da kowa shi ya kusanta fiye da kowa shi ya yadda da shi fiye da kowa alayhi salatu wassalam to abinda ya dame mu yau wannan annabi ya tarin albarka ba ma kimanta shi an wa kimanta shi musan darajarsa ba ba ma kallon wannan abu ba ma kallo jiya ake da suwa muna makabarta kai bawan allon da wannan ta dame shi sai fasa kuka kukan da yake ba wani abu ne sake manzan allah sama allah ce mu girmama shi yau ba ma ganin girmansa Don muka fashe da kuka saboda ta takaici da damuwa haka muke kuka iki ranar da iyalan wazuri'ar sheik muhammadu abdulkarim al-magili suka zo muna magana sai ɗaya fashe da kuka ya ce yau a kano ya ga sharifiya ta shiga layin zawarawa ita ma tana layi ana ture ta wai tana son a samu wanda zai duba allah ya aure ta yau haka wannan annabin ya zama cikin mun ji kunya abun duniya shine kawai ke gaba ba wanda za ka ce ya bugi ƙirji ya aure ta saboda allah iya da sai ga za ka dora masa nauyi wanda da magabatanmu za a ɗauko mutum daga wani gari ma a yi masa sarauta don a aure yarsa sharifiya ko a aura wa ɗansa saurayi wata wadda ba sharifiya ba a haɗa sarakuta da annabi alaihissalam yau duk ba ruwan mutane da wannan duk wanda zai je lahira fata yake zaina da fada gurinsa in ka je a sirki shi kenan bayan da za a sirke wulakanta in ka je a ɗa ta tsira ba wanda zai wulakanta yana tare da shi alaihissalatu wassalam kai ba wani ruwan kowa da wannan abin yau komai da ya shafe shi sai ga wasu rere muke ɗauka in ya ce ai sai mu ɗauka ba komai ba ne sai mu gi, in ya ce a bari sai mu ƙi bari da ina za mu a wannan yanayi wanda yake da wannan alfarmar wanda duk wanda ya sa a gaban allah sai ya gaza shi kaɗai zai wannan a ce shi ne kuma ba mu ɗaukansa da wannan kuma ubangiji yadda ya shirya da ana tashi sai ce ya ba shi dama ya yi ceton to akwai wanda zai iya da'awa ya ce da an je gurin annabu adamu alisimu zai iya da an je gurin annabi nuhu alisimu zai iya da an je gurin annabi ibrahim alisimu zai iya da an je gurin annabi musa alaihi zai iya da an je gurin annabi isa alisimu zai iya to da aka sai da ya fara ta su suka nuna ba za su iya ba to sannan aka zo kansu wanda kuma da awata mutu kuda ka muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu yi mana alfarma da kaunarsa alaihi wasu wasalam kauna ta gaskiya ba ta da'awa ba muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya mana alfarma da ganin girmansa sallallahu alaihi wasallam ganin girma irin wanda ya dace da shi wanda kuma Allah ka yarda da shi kuma kake so Allah ka samu cikin masoya na gaskiya Allah ka samu so shi alaihi salam Allah ka sa alaihi salam ya so mu Allah ka sa so shi alaihi salatu wassalam Allah ya sa alaihi salatu wassalam ya so mu Allah ka sa so shi alaihi salatu wassalam Allah ka sa manzo Allah wasallam ya so mu sa wannan soyayya ta zama gado a irin jinin mu ila yawmul qiyamati aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam